barkan ku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe alhamdulillah mun samu wani bidiyo da aka tattauna da wazirin adama alhaji atiku abubakar wanda ya yi jawabi da 'yan jarida game da matakai da zai dauka game da wannan zaɓe muna fata ya zama wannan matakan ya zama alkhairi ga gare shi da 'yan najeriya baki daya a tattaunawar ta kai minti hudu haka wanda za ku iya ganin tattaunawa yanzu a cikin wannan bidiyo da na samu ko shakka babu yana zama wato halal ne idan kana ganin a matsayinka na ɗan ƙasa ba a yi maka adalci ba ko kuma wani abu na zalunci da aka yi maka ka mataki Allah da kansa ya faɗa ya ce waliman tasarra ba'ar da zulmi fa'ula'ika ma alaihim min sabil innama sabilu ala alladhina yadhlimuna nasa abu lalle wanda ya dau mataki ya nemi haƙƙinsa bayan an zalunce shi Allah ce wannan ba abin zargi ba ne lalle abin zargi yana ga wayanda suke zaluntar mutane ba tare da haƙƙi ba lalle ba shakka muna goyon bayan shi alhaji atiku abubakar bisa wannan yunkuri da yake na kaiwa kotu idan da dama domin kuwa idan har nasara ya kai nasara ko aka yi nasara misali to wannan zai zama wato buɗe hanya ne ga dukkan wanda aka zalunta ya tabbatar da cewa lalle akwai inda ya je inda in ya je za a kwato masa hakkinsa kuma na ji daɗin jawabin da ya ce ba daidai ba ne a tashin hankali amma ya dace doka ta ba da damar mutane su yi zanga-zanga na lumana domin neman hakkinsu wanda za ku iya jin jawabin daga bakinsa kai tsaye a cikin wannan wato ainihin bidiyo da na ga an a sake a social media da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ka'ida da hukumar zaɓe ta yi ran asabar da ya wuce shi ne nake so in ja hankulan jama'a a najeriya akan lallai lallai ya zama to wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka ai ba ni kare zan ɗauki mataki ba duka 'yan najeriya ne za su ɗauki mataki domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma a ganin ka waɗannan kurakuran sun shafi yakin zaben da kuma nagartarsa kwarai da gaske ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba wani mataki za ku ɗauka za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tanada abin da doka ya bayyana shine idan har ba mu amince da abin da hukumar zaɓe ta yi ba mu je kotu yaushe za ku tafi kotu kullum ɗauke lokaci saboda akwai lokaci to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da ya sa za a je kotu ka daɗe kana zuwa kotu wani ƙarfin gwiwa kake da shi wannan karin in ka je za ka samu nasara eh, to wani lokaci na samu nasara wani lokaci ban samu nasara ba dama haka kotu yake ai ba kullum za ka samu nasara ba idan aka samu akasin haka a kotun me za ka yi kenan me zan yi kuwa amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba yanzu me ya tunzura ka yaushe madina yaushe na ce miki ba zan je kotu ba ni ba faɗa ba ka yi maganar kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba ko za ka bada misali don saboda an batun bivas da wasu abubuwa menene eh, kaga eh, bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba eh, menene da ake kiran eh, sava da aka ce ta yaki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba daya suka dauke sava din suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta to bana kuma akwai alama haka suke so su shi dan takarar da aka ce ya ci zaɓe aka hukumar zaɓe ta bashi certificate ya ce ya kafa kwamiti domin a zo a kira ku yi aiki tare shin kana shi zai kai aiki da shi bola tinubu idan aka zo wajenka ya to ba zo wurina ba tukun idan sun zo za ka karbe su a zan ba da dalilai da kuma kila hujjoji ko eh me bambancin dalili da hujjoji ne hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji eh to akwai wannan tilas dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma madina idan an cika ka'idojin za ka ka yi aiki da su ka'idojin da ka bayar cewa ka yi aiki da gwamnatin a ah, sai na yi shawara da kuma ta idan na yi shawara da jam'iyya in jam'iyya sun ce a ah, za mu yi aiki tare ba in kuma sun ce ba za mu yi aiki tare ba shikenan ya Allah wannan kuma karshen a ƙarshe ranka yi musamman kala ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi zanga-zangar lumana wani kira sako kuke da shi gare su wannan kuma yana cikin yancin su domin tsarin mulkin Najeriya ya ba yan Najeriya yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali suna iya zuwa ma headquarters na INEC su zauna su ce ba za su duk duk abin nan tsarin mulkin Najeriya ya ba yan Najeriya waɗannan yanci in dai ba tashin hankali finish. so yar to duk wanda ya saurari wannan jawabi zai fahimci na farko alhaji atiku abubakar mutum ne mai hakuri na biyu kuma mai juriya na uku kuma lalle mai hakuri a mai wato ainihin jarumta ne bisa abubuwan da suka na ko shakka babu idan kuka lura da wannan abin da ya kamata mu lura da shi shine ba kowa bane zai iya samun kansa a wannan yanayi ya kuma iya hakuri ko shakka babu yana da tabbacin da a ce shi bola ahmad tinubu ne ya samu kansa a ya ya faduwa zaɓe ba na tsammanin zai zauna cikin hayyacinsa ko kuma ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ba shi alhaji atiku abubakar tamkar abin ma bai faru ba duk wanda ya ga yadda yake magana babu damuwa a fuskarsa to haka ake son shugaba ya zama mai juriya da wato ainihin kashirin ah, da suna juriya da kuma jarumta da dakewa kan lamari to haka ake son shugaba ba shugaba da za ka same shi da rauni ko rashin ɗaukan tawakkali kan abu ya faru ba wannan yana daga cikin sifofi na shugaba a same shi da haƙuri ɗaya kenan kuma a sha raja atiku abakar mai shi shi da wannan na biyu a same shi da jarumta biyu kenan na uku a same shi da dakewa kan abu wato ya zama na cewa baka yi give off kan makiyanka su hau kanka ba wannan din yana daga cikin abu mai kyau da ya kamata a ga shugaba da shi domin kaga bai kwanta ya nuna cewa an taka shi ba kuma bisa ga alama yadda ya jawabi cewa akwai magudi duk da dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa shi wannan abin da ya waka ne ya zama alkhairi ya zama na cewa ah, ah, an samu salahi kuma na ji daɗin magana da kan cewa zai shawarci su 'yan sa in ta kama a yi hakuri a yi aiki tare domin a kai ga najeriya tudun mun tsira wani abu ne mai kyau domin kuwa wannan shine zai sa ƙasar ta ci gaba da zama a matsayin ta ta kasa ɗaya kuma wato ainihin al'umma ɗaya ina kira zuwa ga sauran 'yan siyasa da sauransu ga dukkan wanda musamman ma gaba gwamnoni da za a yi nan gaba a sati biyu masu zuwa duk wanda Allah ta'ala ya ɗora shi to ya sani jarabta ce wanda ya faɗi ya sani shi ma jarabta ce Allah ta'ala shi ke tsara abubuwa domin ya ce kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu sai ce biya da khairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi ke bada mulki ga wanda ya ga dama kuma yakan ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama kuma wato yakan ƙwace mulki domin kaga mulki saboda masifarta ba karɓa ake ba kwacewa ake dole haka za ka ƙwace ta ba tare da kana so ba babu wanda zai hau mulki a ce yana so ya sauka saboda haka take tana da daɗi ko da kana shan wahala ba za ka buƙaci a ce an waye gari ka sauka daga kan wannan shugabancin ba saboda yadda Allah ya jarabci mutane da sansa Allah ta'ala ya sanya وأن أبي